Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan kun wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa tare da Sarfila Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. yau laraba 6 ga watan Afrilu na shekarar 2022 kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su gasar fili da kanin labarai. Wasu 'yan bindiga sun kashe sojojin Najeriya sha biyar tare da rawan wasu fiye da goma sha biyu a wani hari da suka kai wani sansanin soji da ke jihar Kaduna. Shugaban kasar Ukraine ya gargaɗi kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya a jiya Talata kan rashin ɗaukar matakin dakatar da yaƙin da Rasha ke yi da ƙasarsa. haka kuma za a ji cewa kungiyar bada agaji ta ƙasa da ƙasa red cross ta ce kashi ɗaya bisa hudu na al'ummar afirka miliyan 346 na fuskantar matsalar karancin abinci kanin labaran kenan bayan labaran duniya kashi na farko za ku ji cewa a jamhuriyar niger kungiyoyi masu zaman kansu da shugabannin addinai sun fara jan hankalin jama'a kan rashin dacewar ɗaukan bara a matsayin sana'a babu inda addini ya ce ka ɗauko 'ya'yan mutane kai da kanka ba ka iya riƙe kanka ka ɗauko 'ya'yan mutane don ka zo ka sa su bara su samu abin da za su samu maka abin da za ka ci wai don ka koya musu karatun Kur'ani ba haka aka ce a koya karatun Kur'ani ba. Bayan nan muna tafa da hira ta musamman da Sheikh Ahmad Mahmud Gumi game da harin bom ɗin jirgin ƙasan Abuja zuwa Kaduna da kuma cece kuce kan kalaman Sheikh Nur Khalid eh akwai rashin tsaro eh akwai kaza eh akwai kaza amma maganin shi shine a ce ko mutane kar su fito su yi zaɓe a wannan babban kuskure ne domin rashin zaɓen nan shi haifar da wannan mutane duk lokacin da suka zaɓi mutanen da suke so in sun ce musu ku tsaya za su tsaya Murtala Faruku Sanyinna zai shigo da shirin baki mai yanka wuya amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya tukunna Jama'a salamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya ga labaran duniya. Wasu 'yan bindiga sun kashe sojojin Najeriya goma sha biyar tare da raunta wasu fiye da goma sha biyu a wani hari da suka kai a wani sansanin soji da ke jihar Kaduna da ke arewacin kasar, kamar yadda wasu majiyoyi biyu na rundunar suka bayyana a jiya talata. A wani harin baya-bayan nan da wasu 'yan bindiga suka kai wa jami'an tsaron. Ƙungiyoyin da gwamnati ta ayyana a matsayin 'yan ta'adda sun haddasa barna a yankin arewa maso yammacin Najeriya, inda suka kai hari ƙauyuka da garuruwa da makarantu tare da yin garkuwa da ɗaruruwan ɗalibai. Wani jami'in soja a sansanin soja da ke garin birnin Gwara a Kaduna ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa 'yan bindigar da ke kan babura sun yi amfani da gurnati da sauran manyan makamai a wani harin da ya ɗauki sama da sa'o'i biyu a yammacin ranar litinin sojoji goma sha ɗaya ne suka mutu a harin yayin da sha tara suka samu raunuka an kai su asibitoci daban-daban guda uku a kaduna jami'in ya ce daga baya sojoji hudu ne suka mutu sakamakon raunukan da suka samu birnin gwarada ya yi iyaka da jihohin zamfara da Naija. waɗanda ke cikin wuraren da ke fama da 'yan bindiga a ɗaya bangaren kuma babban hafsan hafsoshin sojojin najeriya janar faruk yahaya ya ziyarci birnin maiduguri inda ya yaba wa sojojin najeriya game da ƙoƙarin da suka yi wajen ƙwato ɗimbin makamai daga hannun mayakan boko haram ko kuma iswap ga dai karin bayani da janar faruk yi wa wakilin haruna dauda biyu yakin da muke da waɗannan terrorist an samu wasu a timbuktu triangle wasu a sambisa kamzero ukuba injimiya parisu and other locations across the theater uh, kaga akwai ma wasu waɗanda ba nuna ba waɗannan kawai ne waɗanda ke nan kowane sekto ka je akwai irin waɗannan waɗanda suka karɓo suka kwato daga waɗannan eh, yan ta'adda in ka je mungunu muna da su in ka je mai eh, matu muna da su in ka je ko dambo akwai waɗanda aka kwato waɗannan waɗanda kawai wannan operation ya kawo ne sannan kuma ba mu kare ba muna nan sannan duk waɗanda ke ɗauka waɗannan makamai lokacin su ya yayi lokaci ya kare dama waɗanda sun ka gane sun dausun sun bayar da kansu don a zamna lafiya yan sauran tsiraru da annan suna ganin ba kare ba muna zuwa ya kamata su masu dawo a zamana lafiya a samu ci gaba sannan muna godiya godiya ga dukkanin sojojinmu da ke nan na ruwa na sama 'yan sanda da sauran masu ruwa da tsaki hadda mutane 'yan najeriya masu kyakkyawan fata ga aikin mu. in Allah ya so za mu kawo ƙashin wannan a gai da haruna dauda biyu da wannan tattaunawa To madalla an jima kaɗan sarfilu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotannin mu a jamhuriyar Nijar. Kungiyoyi masu zaman kansu da shugabannin addinai sun fara jan hankula don ganar da jama'a rashin dacewar bara a matsayin sana'a mako guda kenan bayan da hukumomi suka maido da wasu 'yan kasar da suka tare a senegal da sunan bara tuni dai shugaba muhammad bazum ya ayyana shirin daukan matakai don kawo ƙarshen wannan ɗabi'ar da ke bata sunan nijar a waje wakilin murya amurka a yamai sulan mumun barma ya aiko mana ƙarin bayani mamayar da wasu 'yan niger suka yi wa titunan dakar na kasar senegal a makonnin da suka gabata ita ce mafarin dambarwar da ta taso a tsakanin jama'ar wannan ƙasa da ke ganin lokaci yayi da za a taka burki ga masu fita waje da sunan bara ganin yadda abin ke zama wani tonoro maras digi shugaban gamayyar kungiyoyin fararen hula na rezo esperance bashar maman na daga cikin masu ciza yatsa akan wannan batu kana da kuɗinka wanda sa su iya baka dama ka je ka yi wani kasuwancinka ko ko wani aikin hannunka kuma ka ce ka yi bara wannan shine abun yake ba da al'ajabi to kuma yanzu an samu matsalolin rishin abinci a wurare da yawa da dama daga cikin masu rungumar wannan kaskantacciyar ɗabi'a kan fakewa da addini don mayar da ita sana'a waɗanda galibi kan yi abin ba da wata ƙwaƙwarar hujja ba wannan ya sa malamai magada annabawa irin su ustaz malam haja alalo suka fara tunatarwa a musulunce mai da bara kasuwanci kaskastar da kai ne allah ce wala kad karramna bani adam mu muka karramar da bani adam mu muka kamba shi bani adam mu muka ba shi daraja kenan kowa ba shi daraja kaga ba a hana a yi bara ba bisa ka'ida ta yadda aka ce a yi amma ba irin wanga ta neman kuɗi na ga mai baran da aka karɓe ma jika saba'in bakin isa da idanu na na ganshi ba na jiya ba ne ba yana bara ne ya tsaya ya tsuguna ya yi bawali ashe eh, banji sun gani suka zo suka ɗauke. wani abin da ke zama bakon al'amari shine irin yadda ake amfani da yara ƙanana cikin wannan haraka babu inda addini ya ce ka ɗauko 'ya'yan mutane kai da kanka baka iya rike kanka ka ɗauko 'ya'yan mutane don ka zo ka sa su bara su samu abin da za su samu maka abin da za ka ci wai don ka koya musu karatun kur'ani ba haka aka ce a koyi karatun kur'ani ba ka ga waɗannan ababe ne inda tsayawa za a yi zamna a yi magana a kansu ababe ne waɗanda yake dama musulunci ya hana a yi su kuma ya ba da ta yadda za a yin su da dalilan da yasa za a yin su gudunmuwar al'umma a yunkurin cire bara daga kawunan waɗanda suka mayar da ita sana'a na iya zama wani bangare na matakan murkushe abin tun daga gida nan inda ake cewa mutane suna ta yabara ai suna da manyan masu kuɗi kuma an san su kuma suna da masu hali manya-manyan ma'aikata wanda in suka gama ƙarhi da ƙarhi suna iya su kawo wani abin wanda zai taimaka jama'a wannan yankin don ta hidda bara daga zuciyarta ta rinka kare mutuncinta ta hidda wannan raunin shugaban kasar nishar mohammed bazum wanda a ƙarshen watan maris ya bada umarnin maido da wasu 'yan nishar sama da dubu akasarin su mata da yara da ke bara a ƙasar senegal ya lashi takobin kawo ƙarshen wannan haraka irin wannan al'amarin ina kira ga 'yan ƙasa su sanda ya kamata mu tashi tsaye amma ban mu yarda da wulakanci da cin fuskan kasanmu a kasashen waje matanmu da 'ya'yanmu su je suna bara za ne gudanar da program na waye ma mutane kai kuma za mu yi tsari na yadda mutane su shurare mu kuma su sake al'ada. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nishar. A gaida Sule Mummuni Barma da wannan rahoton, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gasar Fil Hashim ya dawo da labaran duniya kashi na biyu. Shugaban ƙasar Ukraine ya gargaɗi kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya a jiya talata kan rashin ɗaukar matakin dakatar da yakin da Rasha ke yi da ƙasarsa, tare da yin kira ga Moscow cewa za ta fuskanci hukunci kan laifukan da ta aikata. Shugaban ƙasa Vladimir Zelensky ya ce muna tunkarar ƙasar da ke mayar da hawa kujerar naki a kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya zuwa 'yancin mutuwa in ji shugaba Zalanski game da ƙasar rasha wadda ta yi amfani da ƙin amincewa na Vito wajen daƙile duk wani mataki a majalisar wannan yana lalata dukkanin nasarorin tsaro na duniya yana ba su damar yin laifi ba tare da an hukunta su ba don haka suna lalata duk abin da za su iya shin kuna shirye don rufe majalisar ɗinkin duniya kuna tsammanin cewa lokacin dokokin ƙasa da ƙasa ya wuce? Zelensky ya tambaya. Idan amsar ka a'a ce, to ana bukata a gaggauta ɗaukar mataki. Dole ne a dawo da dokokin Majalisar Ɗinkin Duniya nan take. Ya ce dole ne kuma a yi la'akari da irin ta'asar da aka yi wa al'ummarsa. Ƙungiyar ba da agaji ta ƙasa da ƙasa ta Red Cross ta ce kashi ɗaya bisa hudu na al'ummar Afirka miliyan ɗari uku da da arba'in shida. na fuskantar matsalar karancin abinci. Matsalar inji Red Cross ta mamaye duk faɗin nahiyar tare da miliyoyin iyalai suna tsallake cin abinci a kowace rana. Da kuma matsananci yanayin yunwa da ke fuskantar barazanar karuwa a cikin watanni masu zuwa. Abubuwan da suka haifar a cewar Red Cross su ne rikice-rikice da fari da hauhawar farashin abinci da hauhawa farashin mai da kuma tasirin annobar coronavirus ta yi Wannan bala'i ne da ba a lura da shi ba, miliyoyin iyalai suna fama da yunwa, kuma yara suna mutuwa saboda rashin abinci mai gina jiki. In ji Dominic Stillhart, shugaban ayyukan kungiyar Red Cross ta duniya. Daga ƙarshe yayin da duniya cikin rashin haƙuri ke neman kawo ƙarshen annobar COVID-19. Wata cuta mai saurin kisa ta tarin fuka ta samu sabon ƙarfi tare da yin barazana ga miliyoyin mutane a duniya, in ji masana kiwon lafiya. karancin kudaden gudanar da shirye-shiryen ganowa da kulawa da cutar da ma karin mace-macen da ake samu yaƙi da tarin fuka na duniya ya ga babban koma baya mun yi asarar samun ci gaba a shekaru biyar ko sama da haka a yaƙin da ake da tarin fuka saboda taɓarewar annobar covid-19 david daudi masanin cututtuka a makarantar kiwon lafiya ta jami'ar jos hopkins ya shaida wa murya amurka hukumar lafiya ta duniya ta yi tsokaci kan kimar daudi Amnas Melvog mai magana da yawon hukumar ta WHO ta ce cutar COVID-19 ta sauya ci gaban da aka samu na tsawon shekaru a duniya wajen magance cutar tarin faka kuma a karan farko cikin fiye da shekaru goma. Fiye da rayuka miliyan 66 ne aka ceto ta hanyar shirye-shiryen maganin tarin fuka tun daga shekara ta 2000. Kuma WHO ta yi tsammanin jinyar masu kamuwa da tarin fuka miliyan 40 tsakanin shekarar 2018 da 2002. wanda ya yanke yawan mace-mace a cikin rabin shekaru goma da za su kare a shekarar 2025. A gaida Sarfil Hashim Gumal da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yayin da rashin tsaro ke ci gaba da samun gindin zama a wasu yankunan arewacin Najeriya, lamarin da ya janyo cece kuce har da sallama babban malamin addini daga limanci kan faɗa wa shugabanni gaskiya game da lamarin da tsaro ke ciki. A hirarsa da sashen Hausa, Sheikh Ahmad Mahmud Gumi ya ce wannan lokaci ne da ake buƙatar mutane su fito su zaɓe yanzu dai abu ya bayyana abin da ake tsoro ya fara faruwa tashin bom a karkashin hanyar jirgi bai ku mamaki ba a ba ba ni mamaki ba kaga kwan lokaci da ake cewa na makiyaya da suke tarzoma ni tarzoma naga suna yi ana cewa a mai da su 'yan ta'adda domin 'yan siyasa suna so a ba su 'yanci su ga daji suna jefa bom ma bamai ka jefa ma mutum bom kuma ka san kai ma zai nemi hanyar halaka ka da sun kama mutum ba sa yin wannan abu amma sun zo suna halbi suna kabbara kuma kuma sun ɗauki wani mugu da kaga ya kamata dai a dinga sauraren wayanda ba shakkan su da ikhlasin su cewa ba wai siyasa suke da wani al'amarin ba ka ce kai tarzoma ka ce ganin su makiyaya na yi me bambancin shi da kallon da ake musu a matsayin kama 'yan ta'adda eh to ai tarzoman da ta'addanci suke tarzoma lokacin da aka yi eh, zanga-zangan yan sas me ne bai faru ba yan sanda ba a kashe su ba a kokona su ba dama haka ne in mutanen da basu da ilimi basu da shugabanci suna tarzoma to irin abin da ke faruwa kenan sai a bi su a game sababin tarzoman a yi maganin shi. Ka daɗe kana ba da shawarwari na yadda za a bi a yi maganin tsaro. Yanzu wani sabon abu da ya bayyana shi ne ɗaya daga cikin 'yan uwanku malamai a babban birnin tarayya Abuja Sheikh uh, Nura Khalid ya yi magana akan abin da ya shafi wannan tashin bom da kuma maganar zaɓe cewa talakawa su tsaya sai sun ji ba'asi kafin su yi zaɓe. Eh to uh, akwai abu da ake kira muƙaddima da natija. shi ne ka ce da kaza da kaza da kaza ya haifar da kaza. Eh akwai rashin tsaro, eh akwai kaza, eh akwai kaza amma maganin shi ne a ce ko mutane kar su fito su yi zaɓe a wannan babban kuskure ne domin rashin zaɓen nan shi haifar da wannan mutane duk lokacin da suka zaɓi mutanen da suke so in sun ce musu ku tsaya za su tsaya ku bari ku bari ko su makayan nan inda suna da yan majalisu suna da abubuwa yan majalisun nan nasu ne za su ce masa fitowa ne bari to ba su da wakilai to ashe wannan zaben nan shi ke kawo zaman lafiya sannan kuma ya za a yi a ce eh, talaka kai fito ya zaɓe gashi muna cikin matsala ma yanzu da yawa ba su fito suka yi rajista ba fa ana kokarin kwaɗaitar da mutane rajista to bai kamata a zo da irin wannan tunani ba a cikin jama'a a yanzu ko kaɗan. Wasu na ganin kalaman shi wancan malami an yi su ne don a ƙara tsoratar da shugabanni don sani tun da zaɓe suka fi damuwa da shi. Wannan abin da ke faruwa kowa ya sani sojan Najeriya na da ƙarfi kaga garin Kaduna nan in ka ba sojan Najeriya minti goma sha biyar zuwa talatin za su ragargaza garin suna da kayan to amma irin yakin nan ba yakin soja bane saboda haka in ka sa soja su irin wannan yaki dole barna za su yi kamar yanzu ka dauko guduma ka ce za ka shi kuda me zai faru Amerika ta je ta shekara 20 a afghanistan ta kasa yakin sunkuru amma in dan bom ne Amerika minti daya tana da bom din da zai tada afghanistan gaba daya saboda haka a bar ingiza gwamnati ta yi abin da ba za ta iya ba sai da ingiza ta ta yi abin da za ta iya shi yasa kullum ne nake kiran da ta zo don Allah ta taimaka mu shiga kauyukan nan mu shiga dajin nan mu shiga mu ga mutanen nan mu ce me yake damun ku ne don Allah mu zauna lafiya kana cikin wanda suka daɗe suna jawo hankalin gwamnati akan wasu abubuwa da ya kamata a gyara wasu sun fara amfani da kalaman shi wannan malamin sheikh nura cewa a ya kamata malamai su daina magana siyasa a mumbari ba na ɗaya ma ba hausa akan mimbari ne kai shi da siyasa kan mimbarin kullum nake ma mutane har dai masu kiran kan sunna ka yi ma mutane ka tsorar da sun da su da Allah ka sa su gyaru domin ma sabakun min musibatin fa bima kasabat aydikum wa yafu an kaseer wannan musibar nan fa mutane ne suka jawo kansu rashin gaskiya da ake yi ya Allah ba zai jarabe mu da irin wannan ba kana ƙananan yara ne fa 'ya'yanmu ne yayi ƙananan yara sun shiga suna kashe mutane Sheikh Ahmad Mahmud Gumi kenan a hira shi da wakilin Isa Lawal Ikara yanzu kuma ga shirinmu na gaba baki mai yanka wuya jam'iyyar apc mai mulkin najeriya na dab da rasa wasu jigajiganta a jihar zamfara a jamhuriyar Nijar 'yan siyasa na sharhi kan shekara ɗaya ta mulkin shugaban ƙasar Bazum Muhammad. Jama'a Assalamu alaikum. Duk da yake ana ganin cewa jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya na ƙoƙarin kankanta gidanta bayan gudanar da babban taron ta na ƙasa tare da samun zababbin shugabanni. da alama akwai sauran rina a kaba a rikita-rikitar da take fuskanta a wasu jihohin duk kuwa da kwamitin sasantawa na abdullahi adamu da ya yi yawon ɗinke barakar cikin gida na jam'iyyar yanzu haka akwai sauran shari'u kan shugabancin jam'iyyar a wasu jihohin yayin da aka kammala wasu shari'un a wasu jihohi lamarin da ya sa masu fashin baki suke ganin ta yiwu jam'iyyar ta rasa wasu magoya bayanta a gabanin gudanar da babban zaben shekara ta 2023 musamman a jihohin Kano, Sokoto, Kebbi, Zamfara da sauransu. Alamun haka sun soma bayyana a jihar Zamfara, inda jam'iyyar ta shiga rikici tun bayan shigowar gwamnan jihar Muhammad Bello Matawalle, wanda kuma ya yi nasarar kwace jam'iyyar daga hannun tsohon gwamnan jihar Abdulaziz Yari. wanda ya ɗinki baraka da wasu jigajigai a ƙarƙashin jagorancin sanata kabir garba marafa. Jalla! wannan ne dai ya maye gurbin taken jam'iyyar da bisa al'ada ake yi a wajen wani babban taron raba kayan tallafin azumin watan ramadan da tsohon gwamna yari yake yi a duk shekara inda a wannan karon ma sanata marafa ne ya wakilce shi sanata marafa ya yi jirwaye mai kamar wanka da ke bayyana fushinsu tare da nuna yatsa kai tsaye zuwa ga tsohon shugaban riko na jam'iyyar na ƙasa mai malabu ne. lokacin da an kai taro a kaduna na gaya masu su sani wayannan mutane na jihar zamfara mu dinnin da suke gani sun karena to mu mutanen allah ne kuma wanda duk ya taba mutumin allah sai allah ya gwada mashi cewa ya yi fushi da shi na gaya masa wannan lokacin cewa wannan kutun-kutun da kuke yi ba zai amfane ku ba Allah shaida ne gwamnan Kebbi shaida ne gwamnan Jigawa shaida ne ina godiya ga Allah yau ya gwada mana dukkanin su bukata su bata biya ba an gama zaɓe na shugabannin jama'iyya duk wanda suka so ya samu bai samu ba Allah ka kaddara abokinmu guni na mai malwa ya zama shi ne gwamna na yau da ya ta zai yin tamɗa jama'a buni ya rana bai wata Allah mashi idan da ya yi la'akari da inda ya fito da inda yake da bai yi abin da ya yi ba cikin jama'iyyar apc mutane da yawa daga jihar zamfara sun dade suna buga mana waya suna mai muke yi a cikin wannan harka to akwai dalilai da yawa da yasa mun ka tsaya a cikinta sai an yi faɗan tashi da mu saboda mu wanda ni ya kai mana bugu sai mun kai masu bugu mugun naushi ga baki ɗaya daga cikin hikimomi da ya samu ka tsaya akwai wanda a nan jihar ya fito ta kafafen yada labarai ya ce mu ba 'yan jama'iyyar apc ba ne to ɗaya daga cikin abin da ya samu ka tsaya a cikin jama'iyyar apc domin mu gwada ma wannan bawan allah cewa jihar zamfara da ya ɗauka kamar jihar jahilai domin zai fito ya yi magana babu ƙalar lahu babu ƙalar rasulallahi babu haɗin constitution na najeriya babu haɗin constitution na party ya ce mu ba 'yan jama'iyya ba ne na taɓa ƙalubalantarsa na ce ita magana akan yi ta ne da hujja tsarin mulkin jama'iyyar apc a sashe na tara sakin layi na hudu ya faɗi cewa ba a canza rijistar jama'iyya abin da ake yi ga rijista ta jama'iyya sai dai object sai dai ƙari wanda ya zo sabo a buɗa mashi rijista ya ƙara sunan shi a taron wanda aka gudanar a gusau babban birnin jihar ta zamfara babu tutar jam'iyyar ta apc ko ɗaya idan ka ɗebe tutocin najeriya da aka kakkafa a kowane ɓangare haka kuma duk da yake taron na da alaƙa da siyasa ba wata alama da ke nuna wata jam'iyya hasali ma an yanyanke alamun jam'iyyar ta apc a dukkanin tsofaffin hotunan tsohon gwamnan da ma na dukkan waɗanda ke ɓangaren sa da ɗaruruwan magoya baya suka rirriƙe a wajen taron. kuma da alama wasu mahalarta taron sun fahimci wani sako a tattare da daukar matakin. Ibrahim wadatau ka ke kiyayya ba tare na ne. da Ibrahim gashi na ji an rera take APC a wurin wannan biki na ji kuna cewa ba ku so me zafi haka. Gaskiya abin da ya zahi mu yanzu mu dai shehi shi a gwamnatin mu ƙasa da sama. Ba mu da wata magana yanzu sai inda shehi ya yi da mu. Sai wanda ya yi da mu. Amma shehi bai ce ya fice daga jam'iyyar APC. Ah mu ko bai hita ba mu da inda yake muna can. duk wanda ya koma gare ta muna can da yarda Allah suna na bashir buji mai kaji gusau to apc ta zalunci mutanen jihar zamfara ne na an ka ta na an kai komi an ka mata wando an ka mata riga da karshe ta sa mutanen jihar zamfara sun kai zaɓe kujera ɗari uku don abu ta an ce tabba wa'anda bai kamata ba ta ba su to da haka dan jihar zamfara ya zo ba ta apc daidai yake. jamhuriyar Nijar kuma yayin da shugaban kasar Bazum Muhammad ya cika shekara ɗaya akan mulki. Wasu 'yan siyasa musamman magoya bayan jam'iyyarsa ta PNDS tarayya suna ganin alasan barka a kamun ludayinsa da suke cewa ya kawo sauyi da ci gaba a kasar. a cewar dan baba mamance ne wani dan majalisar dokokin jiha kuma kakakin jam'iyyar ta nds tarayya a birnin kwanne to allah ya taimake mu abinda a gurin shi shiga makaranta ta yi kyau abinda a gurin shi shiga an samu magani ga asibitoci abinda a gurin shi shiga an samu ruwan sha abinda a gurin shi shiga hanyoyi abinda a gurin shi shiga allah ya kama an tsara kasanta duk waɗanga abu da ni zana babu ɗaya kai wanda ba zum ba bisa gare yake ba ta fannin tsaro wanda yanzu shi ya sha ma duniya kai ba Niger dai ba shugaban kasa Alhaji Bazum Muhammad da kai ne yadda ya sayan kayan yaki sai an tasowa kai har ma ciki ya shiga cikin jiragen nan yaki sai da an ka shiga ciki ya shiga cikin daya sai an tasowa ya tahi a ce wanga ga abin da shiga shika herkasuwa cikin minti kaza wanga ga abin da shiga herkasuwa cikin minti kaza to kuma sannan shi ce ya sayi shi ce ya sayi To sai dai wasu bangaren adawa na ganin cewa ba wani ci gaba a manyan bangarorin rayuwa. Duk da yake kuma su kansu sun yaba da shekarar farko ta mulkin Bazum. A harkar ilimi ni na saran babu inda shugaba Bazum zai ba ƙarfi irin harkar ilimi. Amma ya bani kuma ya taɓarɓare shi. kuma ga alamu na an ka saran sai ya ko ina ranar saboda hanyar shi sannan ta hanyar kiwon lahiya shi ma ya taɓarɓara ta saboda akwai kuɗin ƙananan yara da gwamnati ka zubo kuɗin na ƙananan yara waɗanda suna likita ka tashi ta sama shekara guda tashi da shekara biyar na muhammadu isu in ka haɗa su shidda dala ba su turo ba ƙaƙama mutane likitoci da 'yan kujin azaba ɗaya sun ka sun ka ce a yi mu mutane aiki kyauta amma ba su biya bangare na biyu na jinjina wa bazon da bai bi ta waccan gwamnati ba ka ta cikin daji ka yanka hanyoyi ka ta cikin yamai kai ta kai ta kai ta gada kana sauka kana gangaruwa wagga wanga aiki nashi a biyo babban hanya hanya ta ƙasa ana bai da ita cikin aiki shi na yarda da shi kuma na jinjina mai kuma Allah ya taimaka mishi a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri godiya ga wakilin sashen hausa haruna mamman bako jumbi hamza ne ya daidaita mana sautin shirin murtala faruk sanyin ke muku sallama daga sashen hausa na muryar amurka madalla gaida murtala faruku sanyin kafin mu je ga shirinmu na ƙarshe ga karatun alkur'ani albarkacin watan ramadan sunana alhamis yin falawa a makaranta da azim islamic center Abubuwan min shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alam shara laka sadrak wa wada'ana anka wizrak الذي أنكر ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب والتين والزيتون ودور سيني وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم لددناه أسفل سافلين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون وما يكذبك بعد بالدين أليس الله بحكم الحاكمين صدق الله العظيم madalla yanzu kuma sai labarai a takaice wasu 'yan bindiga sun kashe sojojin najeriya goma sha biyar tare da ta wasu fiye da goma sha biyu a wani hari da suka kai a wani sansanin soji da ke jihar kaduna da ke arewacin kasar kamar yadda wasu majiyoyi biyu na rundunar suka bayyana a jiya talata a wani harin baya-bayan nan da wasu 'yan bindiga suka kai wa jami'an tsaron ƙungiyoyin da gwamnati ta ayyana a matsayin 'yan ta'adda sun haddasa barna a yankin arewa maso yammacin najeriya inda suka kai hari ƙauyuka da garuruwa da makarantu tare da yin garkuwa da ɗaruruwan ɗalibai. Shugaban ƙasar Ukraine ya gargaɗi kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya a jiya talata kan rashin ɗaukar matakin dakatar da yakin da Rasha ke yi da ƙasarsa, tare da yin kira ga Moscow cewa za ta fuskanci hukunci kan laifukan da ta aikata. To masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi da misalin karfe takwas agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe bakwai kenan agogon GMT da Ghana za ku ji mu da wani sabon shirin yanzu a madadin Sarfil Hashim Gumal da ya na gabatarwa sai kuma Jumbe Hamza da ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.